barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Sultan Sa'ad Abubakar da ke a nan unguwar Gwiwa Locust a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowace rana cikin ranakun watan Ramadan. Yau Juma'a biyar ga watan Ramadan shekara ta 1440 da arba'in bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina kuma muna nan cikin suratul anbiya'i jiya mun tsaya aya ta takwas. yau za mu tashi aya ta 29 amma karanto da ta 26 wa qalu takhadha rahman walada فقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين muka yi bayani tun farko wannan sura sura ce ta makka kuma su surorin makka cikin yadda ake gane su cikin abin da suke koyarwa tauhidi za ku ji surorin makka suna ta jayayya da mushrikai cewa Allah shi kadai ne shi ya kamata a bauta ma shine wanda ya halicci sama da ƙasa shine wanda ya halicce ku shine wanda ke azurta ku watan kullum abin da suke yi surorin makka ke yi tabbatar da tauhidin uluhiyya ta hanyar tauhidin rububiyya tunda kun yadda shi yayi kaza zai kawo ayyukan da Allah ke yi sai ce tun da shi ka kaza to shi ya kamata a bauta mai a bauta mashi kadai sannan cikin abin da surorin makka kai shine kokarin kore ma Allah yaya duk da yake mushrikan makka ba su ce annabi isa na Allah bane amma sun ce mala'iku yayan Allah ne kamar yadda su nasara suka ce annabi isa na Allah ne Allah yana ci gaba da bayyana ma mushrikan Makka abinda yasa za a bauta mai shi kadai abinda yasa bai da da yana yi hikaya da gare su sai ce wa qalu takhadha rahmanu walada kuma su mutanen makka kuma su mushrikai sun ce ar-rahmanu Allah mai rahama ya rike da wayina da yaya mata subhanahu sarki ya tabbatar ma Allah bal ibadun mukramun sai dai bayan shi ne abin karamawa mala'iku daga wannan ayat malamai suka dauko cewa duk wanda ya mallaki danai to ya tashi da bauta idan aka zo ana yaki da gari kaza da gari kaza sai aka kama danka ya kasance ɗanka yana cikin da mutanen can suka kama da suka je ya koma bawa sai aka zo ana tallashi da ka sai shi bai bukatar ka yanta shi ya koma ɗa me yasa domin Allah ya ce wa ta takhadha rahmanu walada sun ce Allah yana da ɗa sai Allah ya ce hana sarki ya tabbatar mai bai da ɗa bala ibadun sai dai bayi ne ne wa'annan mala'iku sai yana baya halarta halatta haɗa bauta da zama ɗa me yasa ba yaya ne ba ne saboda bayi ne ne da mutum ya zan bawa bai zama da shi kuma wannan kai ka haifa ya fara zama dan ka zaka bi taɓa taba yiwa ya zan bawan ka bai na fatan mun fahimta ko zaka duk wanda ya mallaki danai kaje ka sawo shi yana bawa ba bukata a ce sai ka yanta shi ya ga ya zama da domin me domin Allah ya ce abinda ya hana mala'iku su zama 'ya'ya ne domin bayi ne ne bai yiwa a hada mutum ya zan ɗanka kuma ya zan bawanka Allah ce la yasbiqunahu bil qawli su mala'iku ba su rigan Allah da zance ba su fadin abinda bai ce ba in ai kuma mala'ika jibril da kawo wahayi baya kara ko ɗaya ciki muba'in thamma amin Allah ce amintacce ne baka la yasbiqunahu bil qawli ba su rigan Allah da zance wa hum bi amri ya'malun su mala'iku da umurnin Allah suke aika aiki ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum kuma mala'iku Allah ya san abin da ke gaban su da bayan su wala yashfa'una illa liman irtaba kuma ba su yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda je mu yi bayanin wannan ayat mu yi bayanin ceto muka cera sharuɗa guda nawa biyu sai Allah ya wa wanda ke ceto izini sannan sai ya yi yadda da wanda za a ceto shine wala yashfauna duk da mala'ikun suna ceto amma ba za su ceto kowa ba illa liman ba, face wanda Allah ya yadda da shi wahum min khashiyatihi su da jin tsoron Allah game da khashiya da jin tsoron Allah mushfiquna masu jin tsoro ne wata tsananin tsoron Allah su ya kai ya ambaci Allah in ana magana Allah in umurnin Allah ya zo suna cikin jin tsoro wannan shine alaman mai tsoron Allah dan shi wasu suna karanta Qur'ani suka kuka wasu ana musu wa'azi suka kuka wannan duk yana nuna jin tsoron Allah na wanda ke haka sai Allah ya ci gaba da bada labarin mala'ikun yace wa man yaqul minhum kun ga bayan Allah ya yabe su ya ce suna aikata abin da ya umarce su su bayi ne masu wayanda abin karamawa sai ce amma fa ba su iya ceto sai wanda Allah ya yarda a ceta sai ci gaba da cewa duk cikin su kuma wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi duk da wannan girman da mala'iku suke da duk cikin su wanda ce ni ne abin bauta ba Allah ba da wani mala'iki zai ce a bauta min kada a bauta ma Allah fa zalika najzihi jahannama Allah ya ce za mu sashi wutar jahannama ji shirka da Allah yadda yake da tsanani Allah baya ya yabi mala'iku ya ce ba su saba mai suna bauta mai mu abin karamawa ne sai ce amma cikin su duk wanda ya ce a bauta mai za mu sa shi wutar jahannama su mala'ikun fa Ya yace kadhalika najzi zalimin haka muke saka ma duk abalimi wanda zai kira mutane su bauta mai don haka al'amarin shirka al'amari ne babba sai Allah ya faɗi manya wanda ake ganin girman su wayanda Allah ya ce ya girmama sai Allah ya ce in suka yi shirka to aikin su zai lalace haka Allah ya ce game da annabawa a cikin suratul zumar yace wala qad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika wala qad uhiya ilayka Allah ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban gaba cikin halittu ne babban gabaɗaya ɗaya cikin mutane da aljanu da mala'iku ce wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika hakika mun yi wahayi zuwa gare ka da aka fin kai da in asharakta in kai yi shirka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi annabi ba zai taba shirka ba Allah ce mai in kai shirka la na amaluka duk aikin ka zai roshi wala takunanna minal khasirin zaka kasance cikin khasararru wannan shi ce ma a tauna tsakuwa ba a yatsun ko wata in annabi sallallahu Allah ya gaya mai ya cewa in kai shirka da Allah zan roshi aikin ka ina ga wanda bai kai daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cikin suratul an'am sai da Allah ya jera annabawa guda 18 annabawa da manzanni guda goma sha takwas zace dukkanin su in yi shirka za mu rushe musu aiki wajen ka hujjatuna ومن ذريته داود guda goma sha takwas Allah ya nisa ya ce wa kullum na alal alami. kowanne cikinsu ya fi duk tarikai kowanne cikinsu shi ne shugaban duk al'umma yi amma ya Allah ya ce wa kula la habita anhum makanu ya amalo. da sun yi shirka da duk aikinsu ya lalace kusan tsananin shirka da munin shirka da shirka ke lalata ayyukan mutane saboda Allah baya son a hada shi da kowa wurin bauta don shi ake ta wa'azi ba wai cewa kai mutane mushrikai bane a'a A kida ahlus sunnati wal jamaa ko da wani yayi aikin shirka ba a cewa wani tanko na shiya kaza mushriki ne ba a haka amma na cewa wanda yayi kaza yayi shirka da Allah duk aikin da Allah ya fade shi ko annabi sassan ya fade shi cewa wanda yayi shi yayi shirka da Allah zuwa wurin boka ne gaskata boka ne laƙamawa ne ya san gaibu ne haɗa wani da Allah wajen bauta ne doka abin da ya kamata na Allah ne aba aba wanda ba Allah ba duk wanda ya zace wanda yayi kaza yayi shirka da Allah sai dai in wani yi. za a diba a gani kila bai sani ba da jahilci ne sai a sanar da shi kila yana da wani uzuri kila yana da wani tawili shirka ba Allah ba dai kowa baya son aime shirka akwai mutanen da idan idan ƴaƴansu wasu ba ta gidan ba su bayya yayansu su shiga cikin gidajen su ko akwai su ko babu su wai duk kada su yi musu shirka kada abinda an nasu shi dai matar su kada su ga matar su su yi kusa da shi babu mai son kadiba ko kai ne a ce ka da kai da wani ka gane wani yana shiga gidan ko tana zuwa inda wani ya zaka ji ba zaka ji dadi ba wai duk don kada a yi ma shirka bale Allah tabaraka wataala da shi ya halicce mu shi ya azzata mu shi ya ba shi ya daya cincinta awa bauta don haka an san cin shirka kuma babu da za a san cin shirka sai an santa dole sai an koma makaranta mutum ya je karanta nurul albabi littafi Abdullahi Shehu dan Fodiyo ya ji cewa akwai shirka ko babu wa minhum man yazumu annahu muslim ya'malu amal al-islam wa ma zalika yaf'alu kaza wa kaza wa huwa kafirun la tajri alaihi ahkamul islam abubuwa da yawa zai jero maka yace wane yana yin sallah yana yin ayyuka irin na musulunci inji shehu dan Ya yace amma yana aikata kaza saboda kaza nan da ya aika ya zama kafiri a wata hukunci na musulunci ba ya shiga ka karanta kitabut tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul daga kaga abubuwa da yawa wanda yayi kaza yayi kaza don shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa son Allah shi yafi kowa tsoron Allah shi yafi kowa sanin Allah shi ya fi kowa so al'umma tai bai bari a jefa al'umma yi a ce musu mushriki ko kafiri amma annabi sallallahu alaihi duk yadda aka yi ya kare tauhidi sai da yayi duk yadda yake da ya san cewa shine mafi girma cikin ɗan adam shine wanda ya fi duk ɗan adam ɗaukaka, don haka shi ya yi kusa a haɗa shi da Allah sai ya daɗe duk wata hanyar da za a haɗa shi da Allah. Wani ya ya ce, Masha Allahu wa shaita, abinda Allah ya so kan so ya ce, Aja altani lillahi niddan, kul masha Allahu wa adau. ka sanya ni abin kira tare da Allah ka ce abin da Allah ya so ni ni so ko alama ka ce abin da Allah ya so shi kadai wani ya tashi yana hudu ba annabi na zaune yace man yahdi man yuti Allah wa rasulahu faqad rashad wa man yasihi ma faqad gawa wanda yayi ma Allah man yuti Allah wa rasulahu wanda yayi ma Allah manzon shi da'a ya shirya wa man yasihi ma wanda ya sa'a musu su biyu ya bace sai annabi yace ijlis bisal khadibu anta kul wa man yasi Allah wa rasulahu annabi ya ce zamna tun da mai hudu ba kai ba kai ya hudu ba ba ka ce wanda ya sa'a musu su biyu kamar tawaye ka ce wanda ya saba ma Allah da manzon Allah a rabawa ake ba a hada ne da Allah duk inda ake bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare hakkin Allah sai da ya tare wata mata mushrika wata mata bayahudiya tace innakum la tushrikuna tace ma tace ma musulmi tace ku hadisi na cikin sunan nasa'i tazo tace ku ma musulmi kuna wani aiki na shirka yace menene tace kuna cewa wal ka'aba sai annabi ce daga yau ka a koma cewa an rance da Ka'aba a cewa rabbil Ka'aba sai dai a ce na rance da ubangijin Ka'aba saboda mai saboda duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi ya kare tauhidi sai da yayi da yazo yana bisa gadon rasuwa ummu salma radiyallahu anha tabba da labari tace lokacin da muka je habasha mun ga wata coci mun ga wasu hotuna da aka yi cikin cocin annabi na cikin rashin lafiyar rasuwa tana ba mata ƴan uwanta matan shi labari sai annabi ya farfado sai ya ce ulaika shirarul khalqi inda Allah ulaika kana idza mata fihi rajul salih aw al abdu salih badaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru tilka suwar ulaika shirarul khalqi inda Allah annabi sai ya ce waɗannan mutane sun kasance idan wani mutumin kirki ya rasu cikin su ko wani bawa na kirki sai su gina makabarta a su gina masallaci inda ya rasu wata akan kabari ne su gina masallaci sai su yi wa'annan hotunan wa'annan su ne mafi sharrin halitta inda Allah annabi sallallahu alaihi cikin wani hadisi na Aisha tana cewa yuhadhiru ma sana'u annabi yana tsoratarwa ga abin da wancan suka aikata wace yana cewa Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ya Allah kada ka bari kabari na ya koma gunki da ake bauta ba ana zuwa wajen shi ana bauta Tun yadda annabi sun san ke ya kare tauhidi sai da ya kare don haka wajibin mu ne duk yadda zamu yi mu kare tauhidi mu kare don shirka ita ce in ka in ka je inda Allah baka da rabo sauran abubuwa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta ma duk wanda ya hada shi da wani wurin bauta amma yana gafarta duk abinda bai kai haka ba ga wanda ya ga dama don haka mi kokari mu kare kanmu daga shirka Allah ya ambaci annaba ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'maluna Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa takunanna minal khasirin in kai shirka aikin ka zai roshe kuma zaka kasance cikin wanda suka yi hasara Allah ya ce mu annabawa wa man ya ce mu mala'iku wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika nazihi jahannam kadhalika najzi zalimin Allah ya tsare mu daga shiga jahannama Allah ya tsare mu daga da hada shi da wani wajen bauta sai Allah ya ce awalam yaral ladina kafaru awalam yaral ladina kafaru السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الله يتي أولم يرى الذين كفروا kun ji su wannan suran makka ce ita kore yaushe da kafirai da take magana abinda zai tabbatar da dai a bauta ma Allah Allah yana nan tauhidin rububiyya da uluhiyya shi take ta tabbatarwa kuma ba ita ba dai duk surar da aka ce ta makka ce cikin yadda ake gane bambancin suran Makka da Madina suran Madina za ta dinga magana game da ahlul kitabi in ka ji suran na cewa ya ahlul kitabi ya ahlul kitabi to mafi yawa suran Makka ce in ka ji suran na fadin halas da haram suran Madina ce in ka ji sura na fadin halas da haram da ai kaza an haramta zina an haramta kaza to mafi yawa suran Madina ce take dauke da hukunce hukunce amma suran Makka ita abin take kokai tabbatar da akwai Allah kuma shi kadai yake bai da abokin tarayya kuma kada a bauta ma kowa sai shi don haka yanzu Allah yana kawo dalilan da ke cewa shi kadai ne shi tijita a bauta ma sai ce awalam yaran ladina kafaru shin wanda suka ce ba su gani ba annas samawati wal arda cewa sama da kasa kana taratkan sun kasance hade sun kasance game sun kasance dumke fafataknahu ma sai muka tsaga su Waje min al-ma'i kulla shay'in hayyin sai muka sanya daga ruwa komai ke rayuwa afala yu'minuna shin ba su imani kun ji da Allah ya ce wa kafirai ba su gani ba cewa sama da ƙasa kana taratkan da sun kasance haɗe suke sun kasance ɗunki suke na huma sai muka tsaga su wannan ayat tana cikin ayoyin da malamai suka yi ta sabani wajen fassara ta bi take nufi su yi sabani har wajen kauli biyar mi kana taratkan sama da ƙasa haɗe suke mi take nufi cikinsu wannan aya tana cikin mafi girman ayoyin da ake amfani da shi wajen kimiyya da science da theory da ake cema big bang theory cewa da sama da ƙasa haɗe take turawa da baya a 1927 nan daga baya-bayan nan ko shekara ɗari ba a yi ba shekara casa'in da kusan hudu da wani abu suka gano cewa ashe sama da ƙasa da ba ganowa suka yi ba theory ne kawai ba wai ba wai wani bincike aka theory an ce theory daban yake da fact watan kawai wani nazariya ne wani ya yi tunanin cewa sama da ƙasa fa ƙasa tana ƙara girma duniya tana ƙara girma zaka sama da ƙasa haɗe suke da rabuwa suka yi to malaman musulunci suna kafa hujja da wannan kafin wannan yayin magana ana cikin tafsirin malaman tafsiri a baya sun yi ta wannan magana daga wannan ayar suke magana zan karanta muku abin da Sheikh Muhammad Al-Muqtar Aminu Shankidi Al-Maliki Al-Jukani ya faɗi game da wata maganganun malamai game ake nuni da sama da ƙasa haɗe take da daga baya aka raba su har kauli biyar ne amma kauli biyu su ne mafi girma daga ciki mala yace ce awwal zancen malamai na farko anna ma'ana kana abin abinda ake nida da da sama da ƙasa haɗe suke an aika na ci samawatu wal ardu mutalasika buha ala ma’ababin cewa sama da kasa sun kasance haɗe suke abinda malaman physics ke ce ma singularity da gaba ɗaya ko ni ɗaya ne yanzu muna da sama muna da kasa muna da rana muna da wata muna da taurare tauraro muna da iska muna da haske to da gaba ɗaya abu ɗaya ne ne sun kasance haɗe fafataka Allahu fafataka Allahu sai Allah ya tsage su wa fassala bayna samawati wal ardi sai Allah ya rabe tsakanin sammai da kasai farafa as-samaa ila makaniha sai Allah ya daga sama ta yi can watan da duk abu ɗaya ne da babu wani abu da ce ma wata ko taurare ko iska ko haske ko sama ko kasa duk abu ɗaya ne sai Allah ya raba sama ta yi sama wa aqara al fi makaniha sai Allah ya tabbatar da kasa a kasa wa fassala bainaha bainahuma bil hawa sai Allah ya rabe tsakanin su da iska da kake da yake wucewa allazi bainahuma kama tara wannan iskan da ke kadawa kamar da muke gani da aka samu hasken rana aka samu wata aka samu sauransu wannan shine zance na farko kuma wannan shi daidai da kimiyyar zamani in kuna sauran zakir naik mafi yana yawan karanta wannan ayat yana magana big bang theory cewa awalam yaral na kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan ma. wannan ayat wannan ɗaya daga cikin kauli biyu masu karfi ne mun ce kauli guda biyar malamai sun yi sabani har hasan biyar yake ni da anna samawata anna samawati wal ardh kanata ratqan yake ni da hadi suke wannan zance na ɗaya kenan alqawlu thani mallan ce zance na biyu anna samawati sab'a kanat ratqan cewa sammai guda bakwai sun kasance hadi suke wata abinda Allah ke nufi ba sama da kasa a haɗe ba yanzu sammai daya haɗe ai mutalasika ba'dhuha bi ba'd cewa hade suke gaba ɗaya babu sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sammai ne a fa fataqaha Allah sai Allah ya raba su ya tsaga su waja'alaha sab'a samawatin sai Allah ya sanya sammai guda bakwai kullu sintaini minhuma bainahuma fasal tsakanin kowace biyu akwai akwai tsakiya akwai tsakani don shi annabi sallallahu alaihi da isra'i da miraji yace yaje sama ta farko sai da aka konkasa aka ce wane ne aka ce malaika jibril wa mamma aka tare da wa kake yace tare da muhammad wa hal bu'isa ilaihi an aika mai yace ai eh, sana aka bude suka tafi watan kowace sama zuwa ta bakwai kowace nan sama ta farko ta kare za a shiga ta biyu haka Allah ya sa su wal arduna kadhalika su ma kasai haka suke kanat ratqan sun kasance hade suke fa fataqaha sai Allah ya tsaga su waja'alaha sab'an sai Allah ya sanya su bakwai ba'daha munfasilatan anil ba'd sashin su sun rabu daga sashi ga sashi ga sashi alqaulu salis na farko an ce gaba ɗaya singularity duniya ɗaya ce aka raba sama ta yi sama ƙasa ta yi ƙasa auli na biyu wasu malaman tafsiri suka ce a abinda ake nufi samman ne dai haɗe ƙasa haɗe raba kowace da aka yi shine fafataqaha shine Allah ya raba ta alqaulu salis ce na uku anna ma'ana kana taratan abinda aka nufi da sun kasance haɗe anna samaa kana la yanzilu minha matarun sama ruwa ba su sauka kamar muna gani lokacin rani lokacin ɗari lokacin zafi ruwa ba su sauka daga sama wal arda kanat la yanbutu fiha nabatun ƙasa kuma mun ga tsero ba ya fitowa lokacin rani lokacin da ba lokacin damina ba fafataqallahu samaa bil matari sai Allah ya tsaga sama sai ana ganin ruwa suna saukowa wal arda bin nabat sai Allah ya tsaga ƙasa ana ganin tsero na fitowa so saboda dalilin tsunami zamu zo mu ji malam ya karbi wannan dalili ya ce mallaman tafsiri kamar su ibnu jarir da sauransu sun ce wannan shi aya take nufi saboda shi saboda mai saboda Allah ya ce shin ba su gani shi muke gani duk mai yana gani lokacin da ba a ruwa ga sama sai ga kamar za a yi ruwa sai ga sama babu komai wani lokacin damuna ya zo sai a ga an yi ruwa to wannan kasancewa wani lokaci ba a ruwa wani lokaci ana ruwa dalili ne da ke nuna akwai Allah kuma shi kamata a bauta ma kasa ma sai mu ganta fallau babu abin da ke fitowa daga cikin ta wani lokaci sai mu ga wani abu ya fito an yi shuka ta fito wannan dalili ne na a bauta ma Allah shi kadai alqawlu rabe zance na hudu annaha kana taratkan cewa sun kasance haɗe. ai fi hulmatin la yura min shiddatiha shay'un fa fataka Allahu bin nuri cewa sama da ƙasa da sun kasance haɗe. zuwa akwai da kun ce duhu akwai sai Allah ya tsaga su aka sa haske yace wa hadal qawlu fil haqiqati yarju ila al qawl al awwal wa thani wannan qaulin yana koma qauli na farko da na biyu da duk cikin su yake al khamis zance na hudu wa huwa abad li zuhuri sukunihi al khamis zance na biyar mala yace huwa abaduha wannan shi yafi nisa wannan bai kusa da daidai ba li zuhuri sukunihi don bayyane yake cewa magana ba daidai take ba annar rataka yuradu bihi al adam abinda ake nuhi shin basu gada babu sama da kasa ba wal fatku yuradu ija ijad sai Allah ya samar da su wa taraka fataqahu ma sai Allah ya samar da su shin basu gani ba da babu sama babu kasa sai Allah ya samar da su ai kana ta adman fa aujadnahuma da babu su sai muka samar da su wa hadal qawlu kama wannan zancen kamar da kuke gani bai da karfi sai mala ya ce cikin wayannan ce fa idza arafta aqwala ahli al fi hadhihi al-aya idan ka san zantuttukan malamai game da wannan ayat fa alam anna al-qawla thalitha kasancewa zancen can na uku wani ne zance na uku mai cewa da sama ba ta ruwa sai ta fara zub da ruwa da kasa ba ta fidda tsaro ba abin da ke ruhi wai da a kamar yanzu da muke yanzu sakkwato har yanzu ba yi ruwa ba saboda haka kawai sama ga ta ba ta ruwa amma daga baya sai Allah ya kawo damana sai ruwa su sauko anna samaa wa fa'lam anna al-qawl al-thalith ce ka zance na uku min cikin wannan zance wa huwa kaunuhuma kana taratkan cewa sun kasance tsunke bi ma'ana annas sama'a la yanzulu minha matar ce mataru cewa ruwa ba sauka daga sama wal arda la yanbutu shay'an la tanbutu shay'an ko wal ardu la tanbutu shay'an kasa kuma ba ta komai fa fataqallahu sama'a bil matari sai Allah ya tsaga sama ya kasance suna fidda ruwa wal arda bin nabati sai Allah ya tsaga kasa sai kasance na fidda tsoro kada dallat alaihi qara'inun min kitabillahi ta'ala akwai dalilai da ke nuna haka yake nufi wajen an jiba wasu ayoyi cikin Qur'ani za su nuna muna cewa lalle Allah wannan ayar awalam yarau anna samawati wal arda kana taratkan fa fataknahuma suna nufin sama da ƙasa sun kasance sama ba ta saukar da ruwa a lokacin rani a lokacin dari a lokacin zafi fa fataknahuma sai muka tsage sama sai sama ta kasance tana fidda ruwa ƙasa ba ta fidda tsero in ba lokacin damana ba sai muka tsage ta lokacin damana tana fidda tsero haka ayat ke nufi yace akwai dalilai da yawa yace al-ula karina ta farko dalili na farko anna qawluhu ta'ala ce wadda Allah yayi awalam yaral ladina kafaru shin kafirai basu gani ba yadullu ala annahum ra'aw zalika yana nuna cewa sun ga haka da idon su li'anna al-alhara fi ra'ahan annaha al-basariya don abinda akwata kwata Allah ce ba ku gani ba ra'a tana zuwa da ma'ana ba ku gani da idon ku ba kuma tana zuwa da ba ku yi tunane ba to in yazo ta zo asali shine ta ido ce shi Allah ne shin ba su gani ba da ido ne kenan wallazi yarawnahu abinda kahire yake iya gani bi absarihim da idon su huwa anna samaa takunu la yanzilu minha matarun sun san lokacin da sama ruwa ba su sauka kamar yadda gaya muku kwanakin nan duk mun gani wata da watanni sama ruwa ba ta sauka kowa na gani wal arda maitatun hamidatul la nabata fiha ita ma kasa bushi take mace babu abin da ke fitowa da ciki kamar yanzu yadda ake babu tsiron da ke fitowa da kai ne yanzu inda ba wanda ake ba ruwa ba yushahiduna bi absarihim inzal Allahi almatara sai su gani da idan su ga Allah na saukar da ruwa wa in batahu bihi anwa'an nabati sai kuma ga Allah na fidda kala kala na tsiro wannan yana nuna cewa shi wancan ayar ke nufi don Allah ya ce awalam ya ba su gani ba to duk cikin wadancan abubuwan da aka faɗi shi da aka gani cewa sama da ƙasa da haɗe suke aka raba su babu wanda ya ga haka kwa wanda ya ga haka su ma turawan da suke cewa haka suna cewa yanzu shekara miliyan takwas da dubu ɗari bakwai kenan da suka wuce aka yi haka wa ya gani babu wanda ya gani ko wannan ne taɓa baku labari wani na aljazira yana zaman talk to aljazira ne wani shiri da ake sai yake shi wanda ke yi shahidin nan ne musulmi sai yake magana da wani babban malamin science yake mai interview shi babban malamin science ne yake cewa kai yanzu ka yarda wani babban professor ne na science atheist ne wanda bai yarda akwai Allah ba sai ce yanzu kai ka yarda wai annabin ku yayi Isra'ila miraji ya je sama ta farko ta biyu har ta bakwai ya anso. ina to inda wai ta yanzu babu sama ta bakwai din mun ba a ganin sama ta bakwai duk ka yarda da wannan ko yace kai ma ai ka yarda da cewa da duniya haɗe take sai aka yi big big bang sai ta rabu yace yace ka gani yace ban gani ba yace ni ma dan ban gani ba zan yarda saboda haka wanda bai gani ba magana cewa wai baka gani ba ai duk shirme ne duk abin da yan kimiyya ke faɗi ka duk ba su gani ba yanzu wannan big bang theory cewa da sama da kasa haɗi take in ka tsaye da mutum kace ka gani zai ce Allah bai gani ba ba gaba gari ya kai ba to ina yin gani cikin littafi ya to akwai littafin da kai Qur'ani ashe ana yadda ai an karanta cikin Qur'ani to balle ni da kan karanta cikin wani littafi to littafin da ni karanta ya fi kowane littafi babu littafin da ya kashe su ba yadda ne duk littafin daga baya baya baya aka yi su wasu aka yi su ma sun bace amma shi sun sada aka yi shi bai bace ba sun sada aka yi shi bai canza ba shi dai aka samu mutum miliyan 40 sun har da ce duk littafi zaka samu duk littafi ko wanda ya shi aka ce kawo shi da kai bai iya shi bai iya harda ce shi ko wanda littafi ne a ce kawo shi da kai wanda ya shi bai wa. nan canza mai kalma ɗaya ma aka canza kalma ɗaya can feji na 277 bai iya gane aka sa wata synonym ta wannan kalma irin ta bai iya ganewa amma Qur'ani shi dai mutum miliyan 40 suka suka don haka shine mu'jiz don haka in akwai wani abu wani littafi da za a ce an faɗi ciki aka yadda an faɗi cikin Qur'ani yafi yafi mu yadda yace a asaniya abu na biyu da ke nuna haka annahu atba'a zalika biqawlihi Allah ya bi wannan zancin cewa baku ga sama da kasa na haɗe muka raba su ba sai yace waj'alna minal ma'i kulli shay'in hayyin afala yu'minun cikin aya ɗaya sai Allah ce mun sa komai da ruwa yake rayuwa yace wa zahiru abinda an zahiri ittisalu hadal kalami bima qablahu wannan magana ya haɗu da wancan tunda aya ɗaya ce Allah ya mu kuma karanta ta awalam yaral ladina kafaru awalam yaral ladina kafaru وكانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء watan cikin aya ɗaya ne to ya kamata yana da alaka da ce duk wancan fasarorin idan aka ce ba ku ga sama da ƙasa da haɗe suke muka raba su ba to magana ta kawai waje Allah minal ma'i kullu shay'in har yanzu ta magana ce sabuwa za a dauka amma idan aka ce abinda ake nufi sama ba ku ga mun tsage ta ruwa na fitowa ba ƙasa mun tsage ta tsayo na fitowa waje Allah min alma'i kullu shay'in hayy wa'annan ruwan su muka sa suke raya komai yanzu kun fahimta ko zai kasance wannan tashin aya yana da alaka da wancan ai waje alna min alma'i alladhi anzalnahu bi fatqina samaa muka sanya daga ruwan nan da muka tsage sama suka fito wa ambatna bihi anwa'an nabati bi fatqina al-ardh kullu shay'in hayy muka tsage ƙasa kuma da wa'annan ruwan tsaro ya fito sai muka sanya komai da shi yake rayuwa yace wannan yana nuna cewa wannan fasira ita ta fi karfi alqarina salisa dalili na uku da ke nuna haka anna ma'ana ma'ana jaa muwaddihan ko muwaddihan fi ayatin ukhra min kitabillahi cewa wannan cewa Allah yana saukar da ruwa daga sama yana fitar tsaro daga ƙasa a haɗe su waje ɗaya wannan ya zo da ayoyi da yawa cikin ƙur'ani. Allah ya makanta mana suwatu tariq inda Allah ya ce was sama'i ta raja ce was sama kuma za ta raja mai kawowa tana dokewa ruwa su zo lokacin damana su doke sai wani lokacin damana lokacin damana ma a yi ruwa yau da safi su doke da yamma a komai ayi yau ayi gobe shine wasu sama'i za ta raja wal ardi za ta sada Ƙasa kuma ma abuciya tsagewa ta fidda ta fidda tsoronta mala yace li annal murada bi raja'i abinda ke da raja nuzul al matsari minha taratan ba'da ukhra ruwa su sauka wani lokaci bayan lokaci wal muradu sada abinda ake nuyi da wal ardi za ta sada in shiqaqul ardi anin nabat tsage wadda ƙasa ke yi ta fito da tsiro don haka wannan fafataknahu ma din ya zo a wasu ayoyi haɗe haka Allah ya ce a cikin suratu suratu abasa Allah ya ce fal yanzuril insanu ila ta'ami fal yanzuril insanu ila ta'ami anna samamna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa Allah ce ga wata aya da ke nuna haka Allah ce fal yanzuril insanu can kamar dai da Allah ya ce awalam yaral na kafaru shin kafirai ba su gani ba da idon su nan kuma sai ya ce fal yanzuril insanu ila ta'ami dan adam yayi duba zuwa ga abinci ne ya yake aukuwa anna sababnal a sabba muka zubo ruwa zubowa daga sama thumma shaqaqnal arda shaqqa sannan mu tsage ƙasa tsagewa tsaro ya fito don haka abinda ake nuni da awalam ya lalazina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan shine da sun kasance sama muna gani lokacin zafi lokacin bazara lokacin rani ba ta fidda ruwa fa fataknahu ma sai muka tsage ta zaka a shekara dai a kowace shekara hakan na aukuwa a kowace shekara muna gani annas samawati wal arda kanat taratkan muna ganin lokacin da ƙasa sai mu je gonaki ka wuce in zaka je wani ƙauye ka iske gonaki babu komai babu abin da ya fito in ka biyo lokacin da damana kuma sai ka ga huma an yi ruwa daga sama ruwa sun sun so ƙasa ƙasa kuma kuma ta tsage malam yace wahtara hadal qaula ibn al-jarir ibn jarir wa ibn atiya wa ghayruhuma lil qara'in allati dhakarna yace wannan kaulin abinda shine imam ibn jarir tabari da ibn atiya da wasu na malaman tafsiri suka zaba domin wayannan dalilan da muka ambata don haka wannan ayat duk da malaman kimiyya suna amfani da ita kuma daidai ne su yi amfani da ita ga cewa sama da ƙasa da big bang theory ba shine ne na biyu mai ƙarfi amma kaulin da ya fi shi ƙarfi shi ne sama da ƙasa da ba su fidda ruwa kasa ba ta fidda tsiro sannan Allah ya sa suka fidda tsiro Allah ya sa sama ta fito ta fito da ruwa Allah ya ce waje ta fito da tsiro waje alna minal ma'i kullu shay'in hayy muka sanya komai da ruwa yake rayuwa duk abin da kake gani sai da ruwa ko da ruwa aka yi shi ko yana bukata ko shifka ce aka yi sai da ruwa Ɗan adam sai da ruwa aljani sai da ruwa komai da ruwa yake yake amfani saboda muhimmancin ruwa muna fatan Allah ba mu ruwa masu albarka ga muna cikin lokacin da muna ta fara kusowa wasu jihohi ma an fara ruwa Allah ya sa mu yi damuna mai albarka kan ta aya ta gaba وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون Allah tabaraka ta'ala ya ce waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim mala ya ce jibalan jibalan thawabita tathbutul arda ko tathbutul eh, tuthabbitul arda Allah ya ce waja'alna fil ardi rawasiya a bayan ƙasa muka sanya manya-manyan duwatsu duk dai Allah ne yana magana da mutanen Makka Allah yana magana da mushrikai kun ga wancan kaulin na cewa sama tana rinke muka tsaga ta da ruwa shi mutanen makka za su sani tunda su ba san science ba ai ba san kimiyya ba ko inda kimiyya ce ai ba za su gane ba bai san mu'jiza Allah ba su sani ba su ma yadda wani yayi sama da ƙasa ba ba su yadda ba amma wannan shi ya fi su fahimta sai Allah ce waje Allah fil ardi rawasiya bayan kasa sai muka sanya manya-manyan duwatsu an tamida da bihim ai Allah tami da bihim domin kasa kar ta girgiza da su wata Allah ya sanya manya-manyan duwatsu bayan ƙasa domin kada ƙasa ta girgiza abinda ke hana girgizar ƙasa abinda ke sa ƙasa ta tabbata wa'annan manya-manyan duwatsu waja'alna fiha fijajan muka sanya hanyoyi a bayan ƙasa subulan domin su kasance abin biya la'allahum taduna domin su gane hanya watan tun kayan a yi kwalta yanzu ka tashi ga kwalta daga nan daga sokoto zuwa kano zuwa maiduguri zuwa abuja tun kafin kwalta ta zo haka ƙasa take ƙasa akwai hanyoyi da ake ganewa akwai hanyoyi da ake bi shine waje allafiya tijajen yau mutum ya shiga jirgi ya tashi sama kafin ya ida yi sama yalle ko ƙasa sai da dinga ganin ƙauyuka ga sun ga hanyoyi na wani adam ke bi a kowane ƙauye akwai hanyoyi inda mutane ke bi in ka tafi ko babu kwalta ko hanya ce ta mashin ko hanya ce ta kafa ko hanya ce da jaki ke bi ko hanya ce da dabbobi ke bi zaka ga hanya kuma musulunci ya kula da hanya ji Allah yana faɗin wannan hanya ashe hanyoyin da muke gani yanzu in ka tashi daga nan zuwa unguwa kaza zuwa gari kaza zaka san hanya da zaka bi alama ce da kin nuna akwai Allah Allah ya sa aka yi wayannan hanyoyi don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba hanya mutukan muhimmanci annabi sallallahu alaihi ya ce la'anallahu man gayyara manaral ardi Allah ya la'anni wanda ya canza alamun kasa cikin fasarorin da malamai suka yi akan wannan hadisin shine mutumin da zai je ya iskiya ce in za kana gari kaza daga bodin gari za ka je takatuku daga gwadbawa in za ka je cimmola in za ka je tambagarka in za ka je lukuwa in ka iske wani duci ka bi wannan hanyar za ka iske wani babban duci to ka bi hannu ne na dama ko hannu ne na hagu za ka iske wata bishiya na nan ka bi damanta ko ka bi hagunta sai kawai ka je ka ɗauki wannan dutsen sai mutane su su dinga bacewa sai annabi ya ce la'anallahu man gayyara manaral ardi Allah ya la'ani wanda ya canza alamun kasa mutum ya zo ya bi ya bace ya kasance cewa ya bace Daya daga cikin fasarorin da malamai suka wa wannan hadisin kenan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqul la'anaini ku ji tsoron wa'in da ake yawan la'ana guda biyu cikin su wanda ke kashi a hanyar mutane da suke wucewa kashi ko fitsari domin mai domin hanya tana da matuƙar muhimmanci wanda ke fitsari ko kashi a cikin hanya annabi sai ya ce Allah ya la'anai saboda haka su zo da mutane na yawan la'anta tai don haka hanya tana da muhimmanci ashe alamu ce hanyoyin nan da suke nuna muna girman Allah shine waje Allah fiha fijajan Allah ya ce bayan kasa bayan musa duwatsu kuma muka sanya hanyoyi subulan ay maslakan sai su kasance masalik abubuwan da mutane ke bi la'allahum du. ko da za su gane garuruwa in ka bi hanya kaza za ta kai ka gari kaza waje Allah sama a sakafan mahfuzan muka sanya sama rufi wanda yake kiyayayyen rufi ne wahum an ayatiha mu'ibun amma duk da haka nan mutane suna kauda kai daga ayoyin Allah Allah ya gaya mana cewa ya sa sama a rufi a cikin suratul tur Allah ce wa tur wa kitabin bismillahir في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع الله يكرا المرفوع da kuma rufi wanda aka daga sama ya tashi sama kun san wata zaka ga wani ruhi an daga shi yayi sama ko wani ruhi yayi kasa kasa wani sai ce gida ne yayi kasa kasa kwai kwano ai mai sama Wa wasaqafil marfu yana so ai mai ai mai ruhi sama amma kun taba ganin ruhin da ya taba sama ya takaro sama sama ita ce as-saqafil marfu ita ce rufi wanda ya fita shi sama Allah ya ce shi sama shike rike ta can wa yumsiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi idnihi alam tara anna Allah sakhara وسخر لهم ما في الأرض والفلك ويمسك السماء tabbata waɗannan duk ayoyi ne waɗanda muke ta wucewa kullum muna ganin su amma dukkanin suna tabbatar da akwai Allah saman nan tun dun munyar da ba ita ta yi kanta ba to ba tsaye take da kanta ba rike ta aka yi Allah ya ce wa yumsiku samaa an taqa ala al-ardi Allah shi ke rike sama kanta fado kasa illa bi izni sai da izini sai inda zai cewa wasu ai musu ruwan su wasu a haɗe musu kaza amma saman nan rike take Allah ya rike ta haka Allah tabaraka ta'ala ya gaya muna cikin suratul cikin suratul rum yace wa min ayati an taquma as sama'u. wa min ayati بأمره بأمره Eh, Allah ce min ayati an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi yana cikin ayoyin Allah sama ta tsayu ta tsayu da umurni ne ƙasa ba taba cewa za ta je sama ba sama ba taba cewa za ta fado ba domin Allah bai bada wannan umurnin ba haka Allah ya ga mana cikin suratul fatir inna Allah yumsiku as-samaa inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata ينفعهما من بعد من إن, إن أمسكهما من أحد إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا Allah ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an Allah shi ke yake da sama da ƙasa domin kada su gushe min ahadin in in wala in zalata in su ina so su gushe babu wanda ya isa in amsaka huma min ahadin min ba'dihi babu wani wanda ba Allah ba wanda ya isa ya hana sama ta gushe in ta so ta gushe ko ya hana ƙasa ta gushe in ta so ta gushe duk wannan abubuwa Allah yana ga mana cikin Qur'ani domin mu san ne domin mu san dalilai da ke nuna akwai shi kuma shi ɗaya kamata a bauta ma kulle kulli shay'in ayatun ta ala annahu wahidun komai kaddi ba akwai wata aya ciki da ke nuna cewa Allah shi ɗaya ne abin mamaki yau akwai mutanen da ke da cewa babu Allah gaba ɗaya ma babu Allah suna dariyar masu addini gaba ɗaya suna cewa babu shi mu kuma mun san akwai shi tunda shi ya halicce mu shi ya halicci sama shi ya halicci kasa wa'annan duk alamu ne wanda ke nuna cewa akwai su shi Allah ya ce waje sama a sakafan mahfudan muka sanya sama ta kasance rufi wanda mu muke kiyaye shi amma wahum an ayatina mu'ridun duk da haka su kafirai daga ayoyinmu masu kau da kai suke wa huwa allazi khalaqa al-laila wa huwa allazi khalaqa al-laila wan nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falakin malai Allah tabaraka ta'ala ya ce wa huwa allazi khalaqa al-laila wan-nahara Allah shi ya halicci dare da yini wa shamsa wal-qamara Allah shi ya halicci rana da wata kullum fi falakin yasbahun dukkanin su a cikin falaki suke tafiya wata rana da muke ganin tana tafiya tana da hanyar ta da take tafiya wata yana da hanya ce da yake tafiya yini akwai lokacin da zai zo don shi yanzu ga kalanda sai a fisuwa sai a ce ran biyar ga watan Ramadan za a sha ruwa karfe kaza ran shidda ga Ramadan za a sha ruwa karfe kaza wannan yana nuna cewa an san wa'annan hanyoyi an san gobe rana tana tafiya irin tafiya kaza take yi ranar talata ta ƙarfe kaza za ta faɗi wanda ke da ilimin falaki sun san wannan ba ilimi bane wanda ya saba shari'a Allah ba ilimi ne wanda an san shi magabata sun san shi duk da wannan abin da ake yi wannan da abin da ake rashin lafiyar rana da wata ibnu taymiya na faɗi bai yiwa a yi su lokaci ga zaga wata sai ka zaga wata wata duk abu ne wanda malaman addinin musulunci sun sani sun rubuta idan rana hanyar ta lokacin da za ta haɗuwa da wata sai a ce wata ya yi rashin lafiya wata ya kamu da rashin lafiya rana ta kamu da rashin lafiya duk an san malaman musulunci hukunci sun san a nawa ga wata wa'annan abubuwan suke aukuwa a wani wata wa'annan abubuwan suke aukuwa duk rubuce yake sane domin ashe hanyoyi ne a sama Allah tabaraka wataala ya ce wa huwa allazi khalaqa al-laila wan-nahara Allah shi halicci yini dare da yini wa shamsa wal qamara shi halicci rana da wata kullun kowane su fi falakin yasbahuna cikin cikin falaki suke tafiya Allah ya tanda tafiyar su sai Allah ya ce wa ma ja'alna li bashari wa ma ja'alna li basharin min قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda su mutanen Makka da suke cewa ai asha'irun natarabbasu bihi raibal manum suka ce ai mawaki ne yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manum cewa suka yi mawaki ne bai mu jira mawaka da yawa an yi sun mutu shi ma in ya mutu an huta sai Allah ya ce ko ka mutu ba shi zai kasance wa ƙarshen manzancinka ba wa ma ja'alna li basharin min qablikal khul ai kafin kai ba mu sanya wani dan adam ba mu sanya wani adam yana tabbata ba ai an adam ba su tabbata amma ga nan jin labarin annabi Musa da annabi Isa da annabi Dawud da annabi Ibrahim annabawa su ko sun mutu risala su sakon da aka aika su da shi ba ya mutuwa wa ma ja'alna li basharin min qablikal khul afa in mitta shin kai in kan mutu da suka jira su jira ka mutu fahumul khalidun su za su ne ai su ma mutuwa za su yi saboda kullu nafsin dha'iqatul maut ai kowace rayuwa sai ta dandani mutuwa wannan Allah ya yi ta maimaita shi cikin Qur'ani Allah ya makaranta muna kullu man alaiha fan kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ce kullu man alaiha fan duk wanda a bayan kasa na mutum ko aljani ko mala'ika ko dabba ko kwaro zai kare fuskar ubangijin kawai za ta tsaya ma'abuciya girma da ɗaukaka haka Allah ya ce cikin suratul zumar innaka mayyitun innaka mayyitun wa innahum mayyitun cikin suratul Allah ya ce ya ibadiyar ladina amanu inna amri ya ibadiyal ladina فإياي فاعبدون فإياي فاعبدون كل نفس كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا wacin duk ina ayoyi ne masu tabbatar da kowa sai ya mutu to amma imani da mutuwa bai cikin shiga cikin musulunci imani da mutuwa bai cikin shiga cikin imani ita mutuwa kowa ya yadda ana yin ta da musulmi da kahiri mushriki da nasara da bayahude da wanda bai yadda akwai Allah ba kowa ya yadda ana mutuwa kowa ya yadda ana mutuwa wannan ah, Steve Jobs wanda ya yi Apple din nan cikin lokacin da ya rasu magana ce da aka dauko aka rubuta ga jarida ko da yaushe in ya tuna mutuwa sai ya kara aiki atheist ne bai yadda akwai Allah ba wanda yi wannan kamfanin na Apple kuna ganin agogo Apple kuna ganin waya Apple iPad iPhones dukkanin su abinda ya faɗi ya faɗi a wata university ne magana ta tana a cikin YouTube a Stratford University lokacin da suka yi suka yi wani taro suka kira shi yayi magana lokacin ya faɗi ce dole tuna mutuwa sai mutuwa ta sa ya ya ce bai kai dai aikin da nake yau in mutuwa ta zo za ta doke ni zan so in mutu ina wannan aikin wannan musulmi ya kamata yi wannan tunanin saboda mutuwa ita abin da sanaka muku wannan kowa ya yarda ana mutuwa mutuwa babu lada ko ɗayan kace ka yarda ana mutuwa in wani yazo yanzu ya ce ban yadda ana mutuwa ba ba ce mai kahiri sai a ce mai mahaukaci saboda in ba mutu ban baba ne mai mutu ba kaka ne ya mutu ko baban kaka ne ko kane ne ko su ko akuyar gidansu ko gidan gidansu wata mutuwa ita ana nana yanta kowa yana gani don haka babu lada ko ɗaya don ka ana mutuwa abinda adda lada abinda qur'ani ya zo ya tabbatar za a tashi bayan mutuwa wannan shi ne baka taba gani wanda ya mutu ya tashi ba haka in qur'ani yazo ce maka za a tashi ya an mutu to in ka gaskanta sai a ce maka mumini in ka karyata sai a ce maka kafiri amma ana mutuwa kowa ya san da ita doka gobe za mu tashi a wayannan ayoyin kuma za mu ƙara bayani a game da su insha Allah abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke ansawa a'a yana halatta a sai da jaki duk dabbobin da ba a ci yana halatta a sai da su banda kare kare shi yanzu da kare da alade su ne bai halatta a sayar amma ana amfani da jaki ana iya sai da shi domin ana amfani da shi ba ci za a yi ba amma bai halatta ka san wanda zai ci domin ba a ci dai amma wanda zai amfanin gona da shi wanda zai ɗaukar taki da shi wanda zai yi hawa yayi wani amfani da shi yana halatta a sayan mai wallahu ta'ala ala ana cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san dai ta ce ganin Allah subhanahu wa ta'ala da da ganin da ganin wuta sannan a wace da zama su gana abubuwan da za su faru a ƙarshen duniya wasu ce Allah ta yi wasu ya ta kai zane wannan tambayar ta na Aisha ta ansa ta hadisi na cikin sahihin Muslim tace abu uku duk wanda ya fade su yawa Allah ƙarya cikin su duk wanda yace annabi ya san gaibu to yayi kirkirin ƙarya yawa Allah domin Allah ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace da wanda as sama da wanda a ƙasa babu wanda ya san gaibu sai Allah annabi sallallahu alaihi Allah ya ce mai qul law kuntu a'lamu al ghaiba lastaktartu min al khairi wa ma massani yasu kace da na san gaibu da alheri da yawa zai ta samu na da mu mugun abu ba zai same ni ba inda na san gaibu da za a je yaƙin Uhud sai in ce Hamza in zaman kai kace kashe kaza ai annabi sai sallallahu kashe Hamza yayi ta kuka ya shiga damuwa an kashe an kashe mai Hamza sai ya ce Hamza kai ya fita da annabi sallallahu sai ya ki fita yaƙin Uhud da aka kashe mai sahabbai 70 haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba akwai abubuwa da yawa suka ta aukuwa ne ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba cikin su akwai sarka tana na Aisha da tabbata Da annabi sallallahu ya sa mutane aka je aka yi ta neman sarka aka yi ta neman sarka aka dawo ba a samu sarka ba a lokacin alwala ta kama wanda aka aika annabi sallallahu alaihi lokacin aka sokar da ayat taimama ba sai da za yi ba da aka zo an hankura za a tafiya ana dagawa ashe sarka tana karkashin raƙumi na nan kwance ne ya danne kaga da annabi ya san gaibu da ba a ta neman sarka ba sai ya ce ga sarka nan a doko a doko a tana kana kasa akwai dalle da yawa da ke nuna haka to amma annabi ya ga aljanna ya ga wuta Allah ya sanar da shi Allah ya nuna mai alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada wannan duk da tana nihin mala'ika jibril ne in zai zo ana aiko shi da mala'iku da yula tsakanin su domin kada dauka amma shi ma manzo Allah na iya sanar da shi wani abu na gaibu ya bada labarin tashin kiyama amma kun ga ai bai san sada za tashin kiyama ba da haka zo tambaye fa akhbirni an sa'ati sai ya ce mal mas'ulu anha ya alama min as haka annabi sun san da kai ne yana faɗin wasu abubuwa da bai sani ba haka annabi sun san bai san gaibu ba ya ce annabi sun san bai san gaibu ba ba an rage da daraja ta bane ya an faɗi abinda Allah ya faɗi ne kawai Allah ya ce kullu kuntu alamul gaiba ghaiba min alkhair na na Aisha ce kawai aka faɗa abin tabbaci tace kwacce annabi ya san gaibu hadisi ingantacce cikin sahih muslim tace kwacce annabi ya san gaibu yayi kirkirin karya ga Allah ba rage mai daraja bane ba rage mai girma bane annabi sallallahu alaihi wasallam fi kowa daraja fi kowa girma yafi kowa yafi kowa ilimi amma yana tsayawa inda Allah ya tsaye sai Allah daban annabi daban Allah Allah shi ya san komai da komai in ka ce gaibu ne komai da komai fa amma don annabi sallallahu alaihi ya san aljanna ya san wuta ya bada ya san alamun sa'a ya san wani gaibi da Allah ya sanar mai dunnan gidan nan dunnan wurin nan kowa ya san wani gaibi da wani bai sani ba wani mu ya san abin da ya faro gida wanda wancan gare shi gaibu ne in ka ce cewa daga yamin ni mini faro gida yau sai ki na san gaibu bai san gaibu don kai gare ka gaibu ne amma shi ya san abin da ya faro gida ba gaibu bane don haka don Allah ya sanar da mu annabi sun san wani abu wannan abu da Allah ya sanar san mai ba gaibu bane amma wanda bai sanar sai ba ba gaibu bane sai ya sanar sai wallahu ta'ala alam akwai takarda ta da da kuma ya hakura ce ta kada ta da a cikin yawan hakuta faruwa a a cikin hukumar jihar ta kasa da shirin su hudu tana farko a hukumar ta hankali a cikin wannan ciki ya nuna hakan ne a tsakanin ƙarfe biyar na yamma zuwa lokacin shan ruwa biyu kuma a daina faki na ganin dama a kan hanya wanda haka yakan kawo cunkoso da hatsari a kan masu kayan sarwa su daina kasuwanci a kan hanya saboda haka yakan kawo cunkoso da hatsari a kan hanyoyi musamman masu biyayya ga ma'aikatan hanya yayin da suke ba da hannu traffic control a wuraren tafsiri rarraba da sauran muhimman wurare musamman masu tafiya a kan abubuwan hawa cikin hankali da natsuwa musamman da yamma idan an tashi da kasuwa ko wuraren su domin lokacin aka samun jinkiri da haƙurta haka hanyoyin da fatan jama'a za su koma za rasu zama masu iya wannan sako Allah ya karɓi fatorinmu Amin Allah ka bai badodinmu Allah ya samu gama lafiya da suka ce yana da kyawu a kiyaye kiyaye doka yana da kyawu musamman abubuwan da suka shafi abun da za su hana hadari Allah ya ce wala tuqu bi aidikum ila taluka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum